وقد أحسنته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكسر عنا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 karatunmu na jiya mun kwana karshen aya ta tara bayanai da allah subhanahu wa ta'ala ya yi game da cika haskensa na addinin musulunci kafirai waɗanda ba su yi imani da allah ba ba su yarda da manzancin manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba yuriduna liyutufi'u nurallahi bi afwahi Allah ya ce suna nufin su bishe hasken Allah addinin Allah su bishe imani da bakunansu su faɗi miyagun maganganu su yi faɗe-faɗe su yi kirkire-kirkire su yi yarfel domin bishe addinin musulunci wa ya aballahu Allah kuma ya ƙi illa an yi timma nurahu Allah ya ce sai ya cika haskensa ya cika ko bai cika wallahu mutimmu nurahu wallahu mutimmu nurihi Allah mai cika haskensa ne walau kari halkafirun ko kafirai ba su so mun yi bayani game da irin kalubale da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fiskanta tun daga lokacin da ya fara wannan da'awa a sirrance har lokacin da Allah ya mishi umarni ya yi da'awar a bayyane irin matakai salo-salo da kafiran makka suka ɗauka domin ganin sun daƙile wannan da'awan amma ba wani shinge da aka sa wa addinin musulunci wadda bai wuce ba an ɗauki mataki na isgili da zolaya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sahabbansa wa idara aka ladina kafaru in yattakidunaka illa huzwa idan suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ayi ta mai isgili ana zolayansa aka dawo aka ɗauki mataki na barazana ga rayuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya ce an mun barazanar da ba a taɓa ma wani irinta a garin makka ba aka dawo aka sa ƙarfi yunkurin kashe annabi sallallahu alaihi wa sallam, da dama ba su cimma abin da suke so su cin mishi ba aka dawo matakin tattaunawa a tattauna da shi ya sassauto yayyo baya su ma su sassauto a zo a haɗu a tsakiya annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi haka ba ƙarshe aka yanke alaƙa da annabi sallallahu alaihi wasallam da waɗanda suka yi imani wannan matakin bai kai su zuwa ga nasara ba dukkan waɗannan matakai an yi su ne domin bishe hasken addinin musulunci shi yasa ga wanda yake da hankali yake da lissafi ya kuma san irin kalubalen da addinin musulunci ya fuskanta zuwa yau shi ya san ba wadda ya isa ya iya tsare addinin musulunci daga tafiyarsa idan kuma akwai wadda zai iya tsare musulunci ko ya bata musulunci ko kuma ya lalata addinin musulunci ko ya raba musulmai da addinin musulunci to da musulunci bai fito daga garin makka ba amma tun da ya wuce wancan get to babu wani da yake gaba wadda ba zai wuce shi ba shi yasa idan kana sha'awar a yi aikin addini da kai ka tsaya kawai a yi aikin addini da kai ko ka sa hannu ko baka sa hannu ba addinin musulunci zai ta tafiya kafin a haife ka ka samu musulunci a garin ku ai baka san yaya aka yi ya taso daga inda aka saukar da shi ba har ya iso garin ku to don baka nan kuma ko baka sa hannu ba ba zai ci gaba da tafiya ba zai ci gaba da tafiya huwa allazi arsala rasulahu bil huda Allah shine ya aiko manzonsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shari'a wa dinil haqqi da wannan addini na gaskiya li yuzhirahu ala dini kullihi don ya rinjayar da shi akan duk wani addini da ake a bayan ƙasa Allah ya ce wa daukari hal mushrikun ko da mushrikai ba sa so kuma hakan ne yake faruwa Allah ya tabbatar da mu akan imani da aikin alkhairi to yau za mu tashi a farkon aya ta goma sai Allah ya ce bismillahir أنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبون وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladhina amanu Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani da Allah Abdullahi dan Mas'ud ya ce duk lokacin da ka ji wannan kiran a cikin alkur'ani ya ce ka natsu ka saurari saƙo da Allah zai baka ko dai a umarce ka da wani abu da zai zama rabautuwa gare ka duniya da lahira ko kuma a nesanta ka daga wani sharri da zai cutar da kai duniyarka da lahirarka Allah ya ce ya ayyuhal ladhina Amani ya ku waɗanda suka yi imani da Allah hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim Allah ya ce shin kuna so na nusar da ku na nuna muku na tsinkayar da ku zuwa ga wani kasuwanci wadda in kun yi shi Allah ya ce zai tas da ku daga azaba mai raɗaɗi ta ranar alkiyama Allah ce kuna so nuna muku ai duka muna so a nuna mana ya ayyuhal ladina amanu Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani da Allah hal adullukum ala tijaratin tunjikun min azabin alim Allah ya ce shin kuna so nuna muku wani kasuwanci wadda in kun yi shi za ku tsira daga azabar lahira Allah ce kuna so nuna muku Allah sai ce nuna billahi ku yi imani da Allah imani da Allah abun da ke kulla alaka tsakanin bawa da Allah shine imani in ba imani ba ta inda za ka yi alaka da Allah shi yasa wurare da yawa cikin alkur'ani sai ka ji ana wallahu la yuhibbul kafirin wallahu la yuhibbul kafirin dan ba na farko na alakar ka ta yi kyau da mahalicinka shine ka yi imani da Allah duk aikin da kafiri zai yi aikin banza ne in ya kyautata ya mutunta ya yi abun arziki annabi ya ce sai a ciyar da shi a rayuwar duniya amma a lahira ba shi da rabu alladhina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum Allah ya ce waɗanda suka kafirce ma Allah suka kange hanyar Allah don kar a bi Allah duk aikin da suka yi Allah ya ɓata shi an yi ambaliyar ruwa wani kafiri ya aiko da magunguna ya aiko da abinci ya aiko da katifu ya aiko da gidan sauro a an yi yaƙe-yaƙe ya aiko da tallafi da gudumawa Allah ce duk ba zai karɓa ba don ba zai amfani shi ranar lahira ba duk abin da mutum zai sharɗin wannan abun ya amfane shi shine imani من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ahsani ma kanu Allah yace man Amina salihan min zakarin aw duk wanda ya aikata aiki mai kyau aiki nagari namiji ne ko mace Allah sai ce wa huwa mu'minun alhali yana mai imani imani shine sharadi to wannan kasuwa da Allah yace zai nuna wa mutane ita ma ka'ida ta farko da zaka cika Allah ce tu'minuna billahi ku yi imani da Allah jama'a muna ji wa tujahiduna fi ku yi jihadi a tafarkin Allah ku yi yaƙi don ɗaga kalmar Allah don ɗaga addinin Allah bi amwalikum da dukiyoyinku wa anfusikum da kayukanku wannan shine kasuwa ka ba da kanka ma addinin Allah ka ba da dukiyarka ma addinin Allah shi kuma Allah yace zai fanshi rankan da dukiyarkan da gidan aljanna inna Allah hashtara minal mu'minina Allah hashtara min في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم الله يتي إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم wa amwalakum Allah ya saya a wajen mu'mini Allah mai ka saya ya ce rayukansu da dukiyarsu duk rai na mumini Allah ya in za ka sayar Allah ya zan saya dukiya ta mumini Allah yace in za ka sayar mini Allah ya zan saya kamar wani ne ya ce to Allah kai da me za ka biya mu Allah ya ce bi anna lakumul janna Allah ya ce zan biya da aljanna ciniki yayi ko bai ba yayi yayi inna allaha ashtara min allah ya fansa ya saya a wajen mu'minai anfusahum wa amwalahum anfusahum wa amwalahum rayukansu da kuma dukiyarsu ran zai ce ga abin da za a yi ga abin da ba za a yi ba ga abin da za a yi ga abin da ba yi so kai ka bi ne shine ma'anan bawan allah bawan Allah ai bawa ne a wajen mahalicinsa to bawa kuma yana da zaɓi a gun mahalicinsa to zai ce ga abin da za a yi ga abin da ba za a yi ba tsakiyar dare sai ce tashi kai sallah sai ka tashi kai lokaci kaza sai ya ce kai kaza sai kai dukiyarka Allah ya ce ita ma na saya idan ka sayar mun sai ya nuna maka inda za ka saka dukiyar in ka saka Allah da me zaka biya mu yace bi anna lahumul janna Allah ce zan biya da aljanna yukatiluna fi sabilillah Allah ce za su yi yaki a tafarkin Allah don kalmar Allah ta daukaka fayaqtuluna wa yuqtalun za su kashe za a kashe su wa'adan alaihi hakan fit taurati wal injili wal qur'an Allah ya ce wannan kuma alkawari ne na gaskiya Allah ya tallata wannan kasuwancin a cikin attaura Allah ya tallata wannan kasuwancin a cikin linjila Allah ya ce kuma ga tallan mun kawo muku a cikin alqur'an wa man awfa bi ahadihi min Allah Allah ya ce ku gwada ku ga cika aiki shin akwai wanda yafi Allah cika alkawari kai ma in kana da kima ba za ka warware alkawari ba balle Allah wa man awfa bi bi ahdihi min Allah Allah ce shin wa ya kai Allah cika alkawari idan an dauka fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bihi Allah ce ku yi farin ciki ku yi murna da wannan ciniki da kuka kulla da Allah wa zalika huwa al azim Allah ce shiga wannan kasuwancin shine babbar rabo Allah sai ce to ciniki kasuwancin da zan nuna muku nuna billahi ku zan kuna masu imani da Allah wa na fi sabilillahi ku zan kuna yaƙi kuna aiki kuna hidima wa addini a tafarkin Allah don ci gaban addinin Allah bi amwalikum da dukiyarku wa anfusikum da kawunanku zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun Allah ce wannan kasuwan ita ce mafi alkhairi gare ku inda kun sani Allah ce da kun shiga wannan kasuwan. haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce kullun nasi yagdu annabi ya ce duk adam yana sammako yadda kaga ake sammakon tafiya ofis ko sammakon tafiya gona ko sammakon tafiya kasuwa annabi ya ce kullun nasi yagdu kowa yana buga sammako faba'i'un nafsahu annabi ya ce wani zai je ya sai da kansa ɗa yantacce zai je ya sai da kansa wa azabar Allah eh fa mu'tikuha wani kuma zai yi sammako ya fanso kansa shi kuma ya halaka ran ta shiga halin ɗaiɗaita famu ha, shi kuma in yayi sammakon sai ya je ya 'yanto kansa au ha, wani kuma sai ya je ya halakar da kansa duk waye gari sammakon da ake yi annabi ya ce abin da ake kenan wani sammakon da zai yi haram zai je ci wani sammakon da zai yi sata zai je yi wani sammakon da zai yi fashi da makami zai je wani sammakon da zai yi cin hanci zai je ya karba wani sammakon da zai yi yardan Allah zai je nema annabi ya ce kowa na sammako kowa na fita amma kowa da abin da yakan yi na kasuwanci wani yakan sai da kansa yakan sai da kansa ya sai da addinin sai sai da lahirarsa ga zaɓi ko Allah da manzon Allah ko kuma duniya sai ya ɗauki duniya ya bar Allah da manzon Allah wani kuma ya sayar annabi ya ce zai je ya fanso kansa wani kuma fitansan nan karon farko zai je ya halakar da kansa to kasuwa dai dole ka yi ko ka sayi aljanna ko ka sayi wuta in ma baka shiga wannan kasuwar da Allah ya ce a shiga ba to zaka shiga waccar ai akwai waɗanda zaka ji Allah na faɗa a Qur'ani ula'i kallazi na ad dalalata bil huda wal azaba bil makfira Allah ya ce ula'i kallazi na shtara dalalata bil guda Allah ya ce ga waɗansu 'yan kasuwa Allah ya sun ba da shiriya sun suyo bata wal azaba bil magfira sun ba da gafaran Allah da rahamar Allah an ba su azaban Allah Allah ya ce fa ma asbarhum ala nar Allah ya ce kai suna da hakuri na jure wuta wuta ka yi ciniki Allah ya ce ka saya Allah ya ce fa ma asbarhum ala nar me yayi hakuri irin hakurin waɗannan mutane akan wuta to wutan wasa ne ko da gaske da gaske ne ulaika allazi ishtaraw dalalata bil huda Allah yace da shiriya a hannunsu sai suka ba da shiriyar sai suka karɓo bata wal azaba bil magfira gafaran Allah rahamar Allah sai suka mika sai aka ba su azabar Allah Allah ya amma mutanen nan suna da hakurin shiga wuta a wani ku ya ce ula'ika lafi na shtarawul hayatar duniya bil akira الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة الله يتقى ودنسوا ينكسون سوكما لاهرة سوكا باير أكباس الدنيا saboda haka Allah ce in an je lahira ba sassauci a wajen azabtar da su domin ciniki aka yi suka saya to wannan ka'idan cinikin dole za ka shiga ko ka shiga sayo duniya da lahirarka ko ka shiga sayan wuta da rahamar Allah ko ka shiga sayan azabar Allah da gafarar Allah ko ka shiga sayan bata da kuma shiriya ko kuma ka shiga wannan kasuwa dukiyarka da kanka a biya ka da aljanna kaga zabi ya rage maka zaɓi ya rage maka amma duk abin da aka yi musayansa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya tashi a gaban allah ranar alkiyama a cikin hisabi da za a mishi akwai tambayoyin da allah zai mishi kudinsa inda ya kashe allah zai tambaye shi a ina ka samu a ina ka kashe kudin da mutum ya ɗauka ya ba makaruwa Allah zai tambaye shi ce mishi kuɗin me ka bata za a tambaya ko ba za a tambaya ba ita za a tambaye ta kuɗin me kika karɓa cewa yayi inda ka samu za a tambaya inda ka kashe za a tambaya za a tambaya ko ba za a tambaya ba to kaga mutum shi zai cinikin abin da yake so da kansa Allah ya samu dace Allah ya ce zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun wannan shine mafi alkhairi gare ku Allah ya ce inda kun sani yaghfir lakum dhunubakum idan kun shiga wannan kasuwan Allah zai gafarta muku zunubanku a ce ga wata kasuwa ɗaya daga cikin ribar da ake ci a kasuwar kana kullata duk laifin da ka yi wa Allah Allah zai yafe ma wannan kasuwa ta yi kuma ba za ka gane ta yi ba sai ran da za ka bar duniya ta yi annabi ya ce duk wanda ya kwanta dama ana mishi rakiya ne da dukiyarsa da iyalansa da ayyukansa da 'yan uwa da abokan arziki 'yan uwa dukiya ai ta yiwu raka ka da za a yi makabartan ma da motar ka za a tafi kaga mota ma ta yi rikiya ya'ya za su dawo dukiya zai dawo komai zai dawo annabi ce za a barka abun da aikinka abin eh, abun za a bar mutum da aikinsa to dukkan waɗannan abubuwa da ya yi a rayuwa su ba za su dawo ba su za su zauna tare da shi annabi ce idan aikin alkhairi ne zai dinga zuwa mishi a sifa mai kyau in ya gan shi ya yi murna ya ce wannan bawan allah kana da sifa ta alkhairi fiskar ka fiska ce ta mai zuwa da alkhairi kai wane ne sai ce ni ne aikin alkhairin ka kaza idan mabarnaci ne munanan ayyukan su zo su firgita shi su razana shi yayi Allah wadai da wannan baku kai ne wani ya ce ni ne munanan aikinka kaga abin da ya aikata a rayuwar duniya ya bi shi ya bi shi shi sa malamai suke cewa kullum ka dinga lura wato da banbancin da ke tsakanin sabon Allah da da'a ma Allah shi sabon Allah duk daɗinsa idan ka yi shi ya ƙare to ya ƙare yanzu ba za ka ci gaba da jin daɗinsa ba sai dai ka sake sabo haka ne idan giya ne mutum ya sha allah ya tsare in ya shanya wannan to yanzu gobe ma yana bukatan sabuwar giya jibi ma yana bukata in sigari ne in ya kashe wannan to yana bukatan wata wannan laifin giyan kuma yana aje a account dinsa yana jiransa daɗin ya ƙare laifin na nan shi kuma aikin alkhairi duk wahalansa in ka yi wahalan ya ƙare ladan na nan bambancin su kenan idan ka ɗauki dubu goma kai aikin alkhairi da shi ka ba ma wani dubu goma ga shi kyauta ko sadaka ka ba shi wannan dubu goma an ja kwananta ta yi nisan kwana ta yi sati yana kashe ta amma kai da ka ba da dubu goma za ka amfani dubu goma nan har abada har abada shi wadda ka bawa iya lokacin da ya cinye ta amfanin ya kare kai kuma da ka bashi wannan dubu goma har abada za ka mora shi yasa aikin alkhairi duk yadda kake ganinsa da wahala ka daure ka yi idan ka tashi da daddare kai salloli ka koma wahalan ya ƙare yanzu ka koma bacci yadda kowa zai wannan tashin kuma yana nan har abada za ka more shi to haka in zina ne lokacin da mai zina ya yi zina Allah ya tsare daga lokacin da ya gama zinan a ya ƙare to bashin kuma yana bin sa daga nan har kwanciyar kabarinsa saboda haka karka ji nauyin aikin alkai ka yi in ma kana kallon na da wahala daga lokacin da ka gama wahalan ya ƙare saura moromoronsa kar kuma sauƙin aikin sharri ya rinjaye ka domin in ka yi shi ko da ya wuce laifin kuma yana nan yana jiranka e eh, abin ɗan lissafi ne ma'anan hisabi ai lissafi duk abin da muke yin nan bugawa da'ai karatu kaza kun yi kun yi kaza kaza wadda kai don Allah a ce don Allah kai wadda kai ba don Allah ba a gaya ma ba don Allah ba wadda kai don Allah a baka ladansa wadda ba don Allah ba a baka laifinsa kai sadaka na don Allah kai ka lissafi da a buga a hada in aka hada sai a auna saboda ka kai kafi kowa sanin ayyukanka kafi kowa sanin ayyukanka Allah ya sa mu dace abu na farko Allah ya ce yaghfir lakum dhunubakum Allah zai gafarta muku zunubanku wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anharu sannan Allah zai shigar da ku gidajen aljanna wadda koramai suke gudana a ƙasan waɗannan gidajen aljanna sai ce wa masakina tsayiba da kuma wujajen zama gidaje na musamman a cikin aljannan masu daɗin zama masu tsarki da tsafta fi jannati adani Allah ya ce a gidan aljannar dawwam wannan ba duk shiga wannan kasuwar ce shiga wannan kasuwar za a gafarta muku zubban za a shigar da ku gidajen aljanna a gidajen aljanna an muku tanadin waɗansu gidaje waɗansu ɗakuna waɗansu wuraren zama masu daɗin gudanar da rayuwa fi jannati adinin a nan gidan aljanna wadda za a zauna a dawwama a ciki zalika fawzul azim Allah ce wannan shine babban rabo amin wannan shine babban rabo Allah ya samu na da rabo a ciki wa ukura tuhibbunaha Allah ce to akwai wata ni'imar ma wata falalar ma ta daban tuhibbunaha Allah ce ita ma na san kuna santa. kamar wani ne yace Allah to menene yace nasrun minallahi nasara ku yi yaki ku yi aiki ku yi hidima ku yi nasara ku yi galaba wa fathun qarib da kuma budi makusanci a samu fathu makka a buɗe garuruwa addinin musulunci samu gindin zama Allah ce shi ma na san kuna so Eh, yan aljanna in sun shiga aljanna Allah zai ce me kuke bukata yanzu a ƙara muku Allah samu na ciki yan aljanna sai su ce Allah yanzu aljanna akwai wani abu kuma sama da ita Allah zai ce akwai yarda ta baka ji sabai ana cewa radiyallahu anhum wa to shi Allah in ya riga ya yarda da kai to ka sha kwana Allah yarda da mu eh zai ce na yarda da ku ba zan sake fushi da ku ba har abada eh alam ubangiji ya ce ya yarda da kai eh. eh ai rayuwa ta yi to duka wannan abun kuma zai tabbata ne bisa haƙurin mu a nan rayuwar duniya da kuma yin addini eh haƙuri da yin addini eh haƙuri da yin addini haƙuri da bin Allah haƙuri wajen bin dokokin Allah Allah ya samu dace to sai Allah ya ce na mufatun ƙarib Allah sai ce wa bashirin mu'minin Allah ce to kai bishara da wannan kasuwancin da wannan ni'imomi da waɗannan gidaje na gidan aljanna da aka ambata wa mu'minai Allah ce wa bashirin mu'minin Allah ya ce kama mu'minai bishara da su to sai Allah ya ce ya ayyuhan Allah madaukakin sarki ya ce <clears throat> ya ayyuhal ladina amanu Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani da Allah kunu ansarullah ku zan masu taimakon Allah ma'ana masu taimaka ma addinin Allah Allah ya ba mu amanar addinin nan a hannu, mu ne masu tashi mu yi hidima ma addini bisa taimakon Allah Allah ba ya ce mu yi ma addininsa hidima don shi zai amfana ba sai dai yi ma addini hidima yi ma kanka hidima ne yi ma addini hidima yi ma kanka hidima ne kula da addini kula da kanka ne watsi da addini watsi da Allah shi yasa duk inda Allah zai ce ku taimaki addini sai ce ku taimaki Allah domin addinin aina Allah ya ayyuhal ladina amanu Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani da Allah kunu Allah ku zam masu taimaka ma Allah ma'ana ku zam masu taimaka ma addinin Allah idan kun taimaki addinin Allah Allah zai taimake ku in tansurullah yansurkum wala yansuranna Allahu man yansuruhu wa rusulahu bil in har kun taimaki addinin Allah Allah ya ce Allah zai taimake ku zai taimake ku ko zai taimake ku zai taimake ku in tansurullah yanzu, idan kun taimaki addinin Allah Allah zai taimake ku ka je ka zauna ka yi nazari kaga wannan addini na musulunci kai ka kalli addinin kaga kai wani hidima kake yi wa addini an taɓo mulillahi lillahi masna wa furada sun mace tafakkaru ka je ka zauna ka yi nazari ga kai a hidimar addini kai ne kake ma addinin musulunci waɗansu suka yi dakon addinin daga inda aka saukar da alkur'ani har garinku kai kuma mai kai domin ci gaban addinin ko ya matsa gaba ka je kama kanka lissafi abin kunya ne a ce yau ka isa gaban allah amma ba hannunka cikin hidima ma addininsa amma ka yi hidima ma 'ya'yanka ka yi hidima wa matanka ka yi hidima wa abokan arziki ka yi hidima wa iyayenka ka yi hidima wa kanka nuna me yi hidima wa addininsa shi kuma babu kunu ansarallah Allah ce ku zan mataimaka Allah ku zan mataimaka addinin Allah ribar kuma ita ce in kun taimaki addinin Allah Allah ya ce shi kuma zai taimake ku irin taimakon da za ka yi ma addini irin wannan taimakon ne kai zaka samu abun Allah kai dan kaɗan zaka yi shi kuma sai ya maka mai yawa sannan taimakon da zaka yi shi kuma ba shi zai mora ba addinin nan ko ka yi ko kar ka yi za a yi shekara dubu nawa aka yi ana yin addinin baka nan an fasa yi yau in ka ce ka fasa za a daina yi ashe in kai kai ka taimaki kanka Allah ya ce to ku zan masu taimaka ma addinin Allah ku zan masu hidima wa addinin Allah kunu ansarallahi kama kala Isa ibn Maryam Allah ce kamar yadda annabi Isa alaihi salatu wassalam danna na Maryama yake cewa lil hawariyin ga hawariyawa sahabbansa mafiya kusanci a gunsa yace musu man ansari ila Allah yace waye zai taimake ni wajen yada addinin Allah wa zai taimake ni wajen isar da addinin Allah kalal hawariyuna hawariyawa suka ce na hannu ansarullah mu ne masu taimaka ma Allah ma'ana mu ne masu taimaka ma addinin Allah take suka tashi suka yi aiki shi yasa shi sai na abubakar ake ce mai siddiq shi ko labari ya ji annabi ya ce abu kaza to zai fara abun kafin ma aka ce to kai sai na abubakar ka dinga tsayawa kana jin hujja kafin ka yi abun mana ya ce to in bi Allah ne sai an ban hujja ya ce tun da annabi ya ce a yi kawai ce magana a kari, an kawo aya ko ba a kawo aya ba ya ce kawai abin da ke kan mu yi ya ce ai duk abin da annabi ya faɗa gaskiya ne to haka suka bi Allah haka suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala al-hawariyun nahnu ansarullah hawariyawa suka ce ga mu za mu taimaki addinin Allah gwagwarmayar da annabi isa alaihi salatu wasalam ya yi tare da su ba ya wuce ba ya wuce ya wuce so in ka tsaya kai abin da ya dace zai wuce in ma ba ka yi abin da ya dace ba zai wuce suka ce muni za mu hidima ma addinin Allah fa'amanat ta'ifatun min bani isra'il Allah ce sai aka samu wani yanki daga cikin banu isra'il sai suka yi imani wa kafarat ta'ifa sai aka samu wani yanki sai suka kafirci dama kuma haka duk annabawan nan aka samu waɗansu su yi imani waɗansu su kafirce waɗanda suka kafircen suka yi butulci wa ni'imomin da Allah ya musu da su aka haɗa kai wajen kashe annabi isa alaihi salatu wassalam Allah ya ce fa ayyadna allazina amanu ala aduwihim Allah ya ce sai muka taimaki waɗanda suka yi imani muka ƙarfafe su muka ba su galaba ala aduwihim akan abokan gabansu fa asbahu zahirin sai suka wayi gari su ne masu rinjaye dama ka'idar Allah wal akibatu lil duk inda aka buga ƙarshen al'amari in an zo da yan Allah ya ce na masu imani sai dai a gamu da jarrabawa amma ƙarshen al'amari na masu imani ne jama'a wannan shine ƙarshen suratul saf abinda muka karanta ciki daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kure Allah ya yafe mana Allah kuma ya tabbatar da mu akan alkhairansa bisa al'adar majalisin mu dama kwana sha nake yi malami na zo yi kwana sha biyar to insha Allah gobe malam shi ma zai fara eh, zuwa kuma karshen Ramadan muna roƙon Allah ya karɓa mana akwai saƙonni da nake so na isar zuwa ga 'yan uwa abu na farko shine mu daɗa godiya ma Allah akan wannan ni'ima na musulunci mu daɗa godiya ma Allah bisa ni'imar imani mu daɗa godiya ma Allah bisa ni'ima ta sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba ƙaramar ni'ima ce ba wata ni'ima da Allah zai ma bawa a rayuwa sama da ni'imar musulunci idan Allah ya nufe ka da musulunci in Allah ya nufe ka da musulunci duniya da lahira Allah ya ma komai kar mu dinga daga ido muna kallon wani abu yana gaba da addininmu ko yana gaba da imaninmu ko yana gaba da sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mu yawaita godiya ma Allah abu na biyun dukkanmu dalilin da ya sa Allah ya halicce mu shine don mu kaɗaita shi da bauta watan kuskuren da mutum zai yi wa kansa shine ya koma zuwa ga Allah bai sauke wannan haƙƙi da yake kansa ba haƙƙullahi alal ibad an yi abu abuduhu wala ko bihi shay'a Haƙƙin Allah akan bayi bayi su kaɗaita Allah da bauta ba tare da sun mai tarayya da komai ba kullum ka tashi ka dinga tuna kai bawan Allah ne dalilin da ya sa Allah ya kawo ka duniya shine don ka kadaita shi da bauta wannan shine abu na farko a rayuwarka kai bawan Allah ne Allah ya halice ka ne don ka bauta mai saboda haka rike bautan Allah shi kadai ba abokin tarayya wannan shine tsirar mu duniyar mu da lahirar mu abu na uku mu dage da roƙon Allah gwargwadon yadda ramadana yake tafiya to gwargwadon yadda kwanakinsa ko daruruwansa suke ƙara zafi kuma mu doge wajen roƙon Allah matsalar da muke ciki halin da muke ciki yanayi da muke ciki rayuwar da muke ciki banda Allah ba mai iya warware abin banda Allah ba mai iya warware waɗannan ababa mu dage da roƙon Allah mu roƙi Allah aljanna mu roƙi Allah ya tsare mu daga wuta mu roƙi Allah shirya Allah ya shirye mu mu roƙi Allah gafara daga laifuffukan mu mu roki Allah ya karbi ayyukan mu mu roki Allah ya tabbatar da mu akan shiriya har ƙarshen rayuwar mu al'ummar mu shugabanni jagorori waɗanda kuke mulkan jama'arku ku ji tsoron Allah ku yi wa jama'arku adalci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowane shugaba da yake mulkan waɗansu mutane kiwo aka ba shi na waɗannan mutanen Allah zai tambaye shi akan wannan kiwo ranar alkiyama Allah zai tsaye da ku ya tambaye ku akan kowane mutum ɗaya da ya rayu a ƙarƙashin mulkinku wal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati kowane shugaba mai kiwo ne Allah zai tambaye shi akan kiwon da ya bashi na bayinsa ku yi wa mutane adalci ku guji zalintar bayin Allah ku guji satar dukiyar al'umma ku dinga lura da abin da yake wajibi a kanku game da waɗanda kuke mulkarsu mafi tsadan abinda yake hakkin talaka akan shugaba shine ya tsare mishi addininsa kar ya bari a zo a yi wa talakansa wasa da addini yana daga cikin mafi girman hakkin talakawa a kan shugabanninsu su tsare musu jinaninsu ba kisa ba ko tsaga jikin mutum aka yi da zalunci annabi ya ce za a tambayi shugaban saranin alkiyar dole wadda kuke mulkansu su zauna a cikin aminci ba wata barazana a kansu dukkan jinanen da ake zubar wannan wallahi Allah zai tsaye da ku ya muku hisabi akan waɗannan jinani dukkan jinani da ake zubarwa wadda aka kama aka sace shi aka tafi da shi jeji ya je ya yi kwanaki wallahi Allah zai kira ku ya tambaye ku garin yaya aka saci waɗannan mutane kuma kan ku kiyamun laili ku yi wa kanku adalci ku yi wa al'ummarku adalci ku duba rayuwar al'ummarku ku duba irin halin da al'ummarku take ciki yana daga cikin hakkin talakawa a kan shugabanninsu tsare musu hankulansu kar su bar kayan maye da kayan shaye-shaye ya shigo cikin talakawansu tsakaninka da Allah dilolin wiwi nawa ka sani a cikin gari wadda har yanzu an gagara kama su suna nan duk gidajen wiwi nan an rufe su ne akwai dilan wiwin da shi ya fi karfin kamun karamin ɗan sanda sai dai a bi wa'annan dilolin da suke sa wiwi aljihu ana kama su amma shi mai shigowa da wiwi mota mota wallahi ɗan sanda karami ko wani ma'aikacin tsaro bai sai je kama shi ba hakkin talakawa ne a kanku ku tsare musu hankulansu kar ku bar kayan shaye-shaye kayan maye ya shigo cikin talakawanku hakkin talakawa ne a kanku ku tsare musu dukiyarsu kowa dukiyarsa ta walwala ba tare da wata barazana a kanta ba hakkin kowane talakanka ne dukiyarsa a tsare mishi ita ta zauna lafiya bayi da wata barazana akan shagonsa bayi da wata barazana akan dabbobinsa bayi da wata barazana akan kasuwancinsa bayi da wata barazana akan gonarsa bayi da wata barazana akan sana'arsa hakkinsa ne akan ka kai shugaba ka tsare mai dukiyarsa sannan yana daga cikin hakkin talakawa a kan shugabanni su tsare musu mutuncinsu ya zama wani baya shiga mutuncin wani hakkin shugabanni ne a kan ku talakawa ku yi musu addu'a ta alkhairi ku yi musu fatan alkhairi ku yi musu biyayya matukar ba a kan saba ma Allah ba ne sanya juna a cikin addu'a sanya juna a cikin addu'a mu riƙe addini da kyau mu sa ƙasarmu a cikin addu'a mu ma iyayenmu addu'a mu yi wa malaminmu addu'a mu yi addu'a ma dukkan masoyanmu makiyanmu ma mu musu addu'a Allah ya shirye su mu ci gaba da roƙon Allah tabbatuwa a kan shirya duniya da lahira Allah ya saka muku da alkhairi waɗanda suka yi ta hidima da kai kawo wajen gudanar da waɗannan darussa da karatuttuka na watan ramadan Allah ya saka muku da alkhairi yan social media Allah ya muku albarka Allah ya saka muku da alkhairi waɗanda suka sanya dukiyoyinsu ta inda muka sani da inda ba mu sani ba sai dai a buga mana waya a ce mana a jiha kaza ko a gidan rediyo kaza ana sa karatu a waje kaza ba mu san waɗanda suke sawa ba duka da namu da waɗanda ba namu ba Allah ya saka da alkhairi Allah ya tabbatar da su akan imani da ayyukan alkhairi yan agajin mu Allah ya saka muku da alkhairi <laughs> Eh, eh, kusan yadda suke taɗa wainiya da al'umma duk wannan dandason jama'a da kai kawon jama'a su ne masu lura da ababen hawa su ne masu lura da shige da fice na mutane su ne masu lura da duk wani abun da zai taso a wajen karatuttuka Allah ya muku albarka Allah kuma ya saka muku da gidan aljanna Allah ya muku albarka kamar yadda muka ambata nan zunubi ne ya sashi Allah shi Allah ya maka albarka Allah ya shiga cikin al'amarinka Baƙi ne da suka taso daga Kano musamman domin su zo su saurari darussa daga nan muna roƙon Allah ya muku albarka akwai ɗan uwa wadda na roƙi addu'a tun kafin shiga Ramadan wannan bawan Allah da yake gina mana masallaci wadda muna tare da shi yanzu haka a cikin masallaci a sa shi addu'a Allah ya saka mu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 الحمد لله يا سلام آمين آمين آمين